Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya saba gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku shi ra'ayoyin musa cangari na alternative da na shugaban majalisar mashawartar jihar difa dangane da batun bayar da shinginar wani hiri a jihar domin ta da ayyukan projen rivers akwai mu da bayanai dangane da shirin kawata birnin yamai mai suna nyame nyala a gobe ne jirgin farko zai tashi da manyata aikin hajjin bana na nijar zuwa kasar saudi arabia a shirin musamman akwai bayani akan matsalar ambaliyar ruwa Ga labarin ɗaya bayan ɗaya a game da Proje Niger Rivers da ya kumshi bunƙasa masana'antun ayyukan noma. Kamfanin El Horesh na ƙasar Saudi Arabia zai tafiyar da ayyukan noma a wani hili mai faɗin dubannin eka a cikin jihar Difa. Wannan batu na haifar da cacar baki a kan wato a ƙasar Niger musamman a cikin jihar ta Difa. A cikin wannan shiri muna ɗauke da ra'ayoyi mabambanta. Da farko za mu saurari ra'ayin Musa Cangari, sakataren janar na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen a hirashi da Laruto Ibrahim Gado. Zai kasance ne a shimfiɗar tafkin Chadi da kuma zagayen Komadugu haka takardun suka bayyana inda waɗanda suke gaban lamarin su 'yan ƙasar Saudiya suna da masaniyar haka. Kawai jama'a suna son su arzuta kansu ne idan aka ɗauki su 'yan Saudiya suna son su yi kuɗi ne ta hanyar samun filaye mai faɗin eka dubu ɗari wanda zai ba su tabbaci. Saboda a wannan zamani samun wuri shine tabbataccen abu sannan kuma a ɗaya ɓangare zai ba su damar warware matsalolin karancin filayen noma da masarautar Saudiya take fuskanta, wanda idan Saudiya ta samu sayan fili ko hayar filaye a wurare ko ina a cikin duniya zai ba su damar samun noma abinci da zai shiga a cikin ƙasarsu. Yanzu waɗanda suke goyon bayan wannan kumbiya-kumbiya mun san ba wai suna yi ne ba don jama'a, saboda idan don jama'a ne da ba haka ya kamata su yi ba. que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Musa Cangari kenan na kungiyar Alternative Espace Citoyen. To wani ra'ayin kuma shine na shugaban majalisar eh, mashawarta ta jihar Difa Malam Ligari wanda ke ganin cewa wannan aiki da ya shafi hili mai faɗin eka dubu hamsin na da matuƙar muhimmanci ga ƙasar Nijar. tun daga shekarar 2012 conseil regional mun dauki matakai wanda suka bamu dama mu inganta noma da kiwo da kuma abin da ya shahi kamun kifi na jihar difa tunda mun ga wa'annan su ne ginshikin da zai sa jihar difa ta yi arziki to sabili da haka muka kiraye masu hannu da shuni muka kiraye masana muka ce su zo mu bincika mu ga me ya kamata ya gyara jihar difa to a cikin wannan tafiya ne mutanen alhuresh shi ne ya tuntube mu ya ce to yana so kaka ne zai zo ya haɗa hannu da mu mutanen jihar difa a yi wannan aiki to wannan kamfanin a na farko zai kashe abin da ya fi miliyar dubu da 'yan kai zai kashe su a cikin shekara biyar na fari a ina zai kashe su a difa zai kashe su nigerian za su yi ayyukan kuma za a yi filayen gona eka dubu hamsin eka dubu hamsin za mu ɗauke shi ne galibi inda babu mutane kuma mun yi yanda alhurash ba za ta noma tattasai ba tunda mu ne gwanayen tattasai in mun noma tattasai za mu sa farashin da ita za ta saya kenan mutane da suke korafi suna cewa mun ɗauki gonayen mutane riya ne suke yi mahiru malam ligari kenan shugaban majalisar mashawarta ta jihar radifa kamar yadda watakila kuka sani hukumomin jamhuriyar ta bakwai sun kirkiro da wani shiri na kawata birnin yamai da aka raɗawa suna nemen yala domin ganin birnin ya samu huska irin ta zamani shekaru uku da suma ayyukan wannan shiri wasu na ganin cewa har yanzu ba cimma gurin da aka sa a gaba ba abdulkarim mamman barmu ya yi ra'ayin wasu mazauna birnin yamai kamar haka Har zuwa yanzu muna ganin cewa hanyoyi sun ɓaci ga baki ɗaya musamman ma a hanyar nan ta Yaman Yala. A gaskiya muna fata ga gwamnati ta samar mana magudanan ruwa saboda mu da muke rayuwa a waɗannan unguwanni ruwa suna mamaye mu. Akwai shara da dauɗa ko ina sannan kuma idan aka yi ruwa hanyoyi suna ɓacewa ya kamata a fitar da shara da ke ruhe gudanar ruwa sannan kuma jama'a ya kamata su sake halaye su rinka zubar da shara inda ya kamata ba ko ina ba. Magabata ina ganin lokaci zuwa lokaci ya kamata su rinka fitowa suna ganin abin da yake faruwa. Muddin aka ciyo kan matsalar ruwa to ina ganin wannan matsalar ba za ta sake faruwa ba. To a ran 28 ga watan jiya da ya gabata ne aka gudanar da wasu ayyukan kakkaɓe shari'a shirya mai ta da ta biyar. babban jami'in kula da ayyukan gyaran na birnin yamai ya tunatar da cewa za a gudanar da waɗannan ayyuka tare da duk sassan da lamarin ya shafa domin ganin an raba birnin yamai da shara sai mu saurari mamudu muktar A halin yanzu ma muna a unguwar Gamkale inda muke ci gaba da ayyukanmu na kwashe shara. Kamar da muka ɗauki aniya a mataki na farko za mu iya ƙoƙarinmu na kwashe sharar da ke haddabar jama'a. Sannan kuma za mu saka wani tsari na gaggawa wanda zai kula da kwashe sharar tun daga cikin gidaje har zuwa wurin da aka yi tanadi domin zubar da sharar. Yanzu haka muna janyo hankalin jama'a domin mu samar da matsaya ɗaya wajen kawar da shara musamman inda za a rinka zubar da sharar. Amma a wannan karo za mu yi tsari ne wanda a cikinsa kowa zai kawo gudunmawarsa akan abin da ya shafi maganar shara. a gobe ne idan Allah ya kamo jirgin sama na farko zai tashi daga wato da maniyata aikin hajjin bana na Nijar daga hilin jirgin sama na Yamai zuwa kasar Saudi Arabia da dai karfe goma na dare. manyatan su 495 ne za su kasance cikin jirgin a halin yanzu ana kokarin kikimtsa sauran abubuwan karshe na tahiyar abdu alkamisa shugaban masu kula da alhazai na kamfanin wato na na kamfanin aikin hajji da umara na almanasik ya yi wa rahilu tusmana karin bayani e, eh, shirye mu dai kama abin da ya kama daga biyan kuɗin jirage wannan mun biya ma alkawalin da muka ɗauka ma alhazai mun biya musu kuɗin jiragensu sannan kuma alkawalin da muka ɗauka na gidaje Makka da Madina wannan su mun biya su. Haka kuma alkawalin da muka ɗauka kewa za a yi musu visa da za su karbi kansu su je Saudiya insha Allah wannan visa sun same su ga hannunsu. Mun je mun buga visa alhamdulillah dukkan alhazanmu mun buga musu visa kinsu mun ba su kansu Abin da ya saura yanzu insha Allah sai ta haya. ta haya kuma idan Allah kai mu rar talata shine gobe kenan insha Allah a karhe uku da rabi za mu haɗu a sasiyon islamic insha Allah nan ne za a kawo bis waɗanda za su ɗauki alhazai su kai su a airport muna da vol biyu amma vol na farko shine zai fara gobe insha Allah Abdu Alkamisa kenan na kamfanin aikin hajji da Umara mai suna Almanasik. a garin arlit na jihar agadas ma'aikatan kamfanin jabko da ke tafiyar da ayyukan hanyar kwalta daga arlit zuwa iyakar aljeri sun soma wani yajin aiki a dalilin rashin samun biyan albashi na watanni shida amma sun kuma bakin aiki a yau bayan wani zaman tattaunawa da magabatan kamfanin gungu muhammad dantani ya tuntuɓi ɗaya daga cikin ma'aikatan ta wayar tarho domin jin karin bayani tun cikin watan janvier na zo cikin ma'aikatar nan na fara aiki wata bakwai kenan ban taba ganin biya na ba a yi ta mu alkawali ana tada a yi ta mu alkawali tun ana wata ɗaya ba a biya ba muka zo muka tambaya muka ce wata guda ba a biya aka ce wata na biyu za a gama a ba mu wata har muka kai wata shida muka wannan bayi dole muka shiga yajin aiki sai da muka wata shida sannan muka shiga yajin aiki yanzu daga baya muka samu asu representant nan cikin mutanen mu suka tahi suka yi suka tai suna ake negotiation kan na aka bamu mu cikin wata shida aka bamu mu wata biyu aka ce mu koma aiki a yau daga baya a cika mun wata hudu. Kenan a yau kowa ya kama aiki? Eh a yau mun kama aiki kamar da muka ka'ide da su tun sun ba kuɗin wata biyu amma nan da sati guda suka ce mun za su cika mu na wata hudu. Kun ba a cika na wata hudun ba kuma za mu koma cikin yajin aiki saboda wannan wata biyun ba su taka kara su karya ga abin da muka samu duka ma sun koma ga masu bashi. A sakamakon ƙudurin ministan kula da ilimi a ƙananan makarantu wanda ya mayar da malaman makarantu a ƙarƙashin kulawar ƙananan hukumomi da kuma goyon bayan hakan da magajin nan gari na Nijar suka yi a taron su na maraɗi ƙungiyar malaman makarantu 'yan kwantaragi ta Sinasef ta shirya wani babban zaman taron ta inda ta bayyana cikakkar aniyar ta yakar wannan mataki. sakatar janar na ƙungiyar Sinasef rashin Maraɗi Abdulrazak Abdulkader ya yi wa wakilinmu Muhammad da Maman ƙarin bayani. mu a namu tunanin mu gani wanga kuduri da gwamnati ta hido neman mahita ne na taraba mana hankula menene neman mahita yau koke koken mu sun yi yawa zuwa gare ta ita ga gwamnatin amma shiru hal yanzu ta kunnan uwan shagu da dukkan kudurorin da take dauka ita kanta alƙawalan da take dauka har yanzu babu ɗaya da ta cika shekara uku cikin na hudu muke yanzu da muke ta kokowa da wannan gwamnati ba abin da muka samu shi kuma wannan da miyan wasu abakan aikin mu ne wasu kungiyoyin kwadagogin munafukai wanda suke mara ma gwamnati ba sun raba mana kawuna in wangana yajin aiki wangana bude to mun yi kira ga magoya bayan mu wannan zaman taro na tattaunawa ne mu hito da pipi mu kwan mu da kwalkwal lokutan mu mu yi sallah mu yi azumi mu roki Allah subhanahu wataala ya inganta mu mu rayuwa wa an ga mutanen da suka mai da lakwal ke gwamnati kara zube in masu shiruwa ne addu'a da muke ubangiji Allah subhanahu wataala Allah ya shirye su in ba masu shiruwa ne wanda giyan mulki ta ruda su tuna tunanin su ba mai iya wani abu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amshe wannan mulkin da suke takama da shi Wato Abdulrazak Abdulkadir kenan shugaban kungiyar malam makarantu ta Sinasaba reshen Maradi. To yanzu kuma sai fagen wasanni. 'Yan wasannin motsa jiki biyar daga cikin shida da ke wakiltar Nijar a wasannin Olympic sun riga sun fafata musamman a fannin shido da kuma gudu da na tazarar ɗari 400 na maza da na mata da kuma ninkaya ta tazarar mita 50 na maza da na matan. Kafin a kai ga shigar wato waɗannan wasa wato ɗan wasa na taekwondo Abdulrazak Isufu Alfaga wanda ake jin zai taka muhimmin rawa ma'aji ma'aji na kwamitin olympic na niger islaman gamace yayi muna raskuna game da 'yan wasan na niger a wasannin na rio Ina gani a gaskiya babban nasara ce saboda waɗanda suka wakilci ƙasar Nijar. Mun yi musu kyakkyawan fatan za su taka muhimmiyar rawa a zo a gani. Kun san a ɓangaren tseron ruwa ana aiki ne da lokaci, amma duka da haka sun yi rawar a gani. Yanzu ɗan wasa guda ne ya rage muna Isfu Alfaga, wanda kowa yana kyautata zaton zai taka muhimmiyar rawa wanda kowa ya san shi ya fice a duniya. Kuma ko da safen nan ina tare da shi da kuma mai horar da shi. Ina tunanin zai fitar da ƙasar Nijar kunya kuma zai fito da sunan Nijar. Ina ganin a lokacin ne gwamnati za ta gano ire-iren waɗannan manyan wasanni sai an saka jari domin zamantowa babban jarumi a fuskar duniya. Kowa ta wannan hanya ce bi. islaman gama nan wato ma'aji na kwamitin olympic na niger a hira shi da musa wato hassan ta wayar tarho yanzu kuma sai a dakace mu sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa karfe biyar da minti arba'in da biyu sai shirin namu na musamman shirin namu na musamman na yau zai yi bayani ne akan ambaliyar ruwa da aka fuskanta sanadiyar hawar ruwan isa a sakamakon ruwan saman wato masu yawa da aka samu a fadin kasa muhammadu hassan sakatare janar na haɗaɗɗiyar kungiyar manoma shinkafa ya muna raskuna akan ambaliyar ruwan da aka fuskanta duk kuma haɗarin samun hakan a yankunan jihohi na talabiri da kuma doso sai mu saurare shi Abin da ya shafi wuraren noman shinkafa a iya sani na filayen noman shinkafa a garin Jambale ne da ke cikin yankin jihar Talaberi suka fuskanci ambaliya a satin da ya gabata. Amma a cikin ikon Allah ruwa sun janye. Eh gaskiya ne waɗansu wurare suna fuskantar ambaliya amma sai dai har zuwa wannan lokaci ruwa ba su mamaye mana wuraren noman shinkafa ba. Kun san mu aikin mu faɗakarwa ne amma idan manoma suka zo suka ce Muna ruwa suna ƙoƙarin su canye musu wuraren noma muna taimaka musu da waɗansu kuɗaɗe na tallafi kuma ta hanyar kai aiki ne a biyaka. domin ganin cewa waɗannan wuraren noma ruwa ba su mamaye su ba amma abin da ya shafi manyan ayyuka na gyaran madatsar ruwan da ke hana ruwa su mamaye wuraren noman shinkafa wannan ba aikin mu bane yanzu abin da ya shafi wuraren noman shinkafa na daban da ba karkashin kulawar mu ba mun samu labari a cikin garin Bimba a cikin karamar hukumar hukumar gaya da junju wajen dogon dutse da yawa wuraren noman shinkafa ruwa sun mamaye gonakinsu wannan kuma ba abin mamaki ba ne abin da ya shafi yankin junju ko jiya an bayyana mana cewa da yawan gonaki ne ruwa suka mamaye eh gaskiya kam banna ta yi banna tunda har ma waɗansu bayan sun yi dashen shinkafar har ma sun fara noma kenan a iya cewa banna ta yi banna abin da ya shafi yankin junju mun samu labarin ma ruwa daga nigeria ne suke tahowa tazarar kilo kilomita hamsin iyaka daga Najeriya suke zawa su mamaye musu wuraren noma. Sai da a wuraren ba abin da za mu iya yi, tunda manoman suna yin noma ne ba tare da abin da zai kare ruwa su hayo wuraren nomansu ba. Inda nake gani sa'ar su guda ce kawai idan ruwan sun janye, amma idan ba haka ba ba wata mafita. Masu mu karshen shirin namu kenan na yau a huta lahiya.